a matsakaicin zango masu a mu kuma a jamhuriyar Nijar za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na ua Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma na iya samun mu alfa rediyo na kumasin da ke kasar Ghana su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis wato 21 ga watan Yuni na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa da ba bamu kanun labarai. To ladan a karan farko cikin shekaru biyu shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir da shugaban 'yan tawayen Rek Mashar sun haɗu gaba da gaba. Shugaba Trump ya soya matsayarsa bayan da ya soke wani tsari da ke sa a raba 'ya'ya da iyayensu da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Sannan wani hari da mayakan Taliban suka kai da goshin asuba a Afghanistan ya yi sanadin mutuwar dakarun gwamnati da dama. To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya bayyana takaicinsa kan yadda majalisar dattijai suka yi wasu sauye-sauye a kasafin kuɗin bana. With the reduced allocation, some of the new projects incited by the National Assembly have not been properly conceptualized. A nan shugaba Buhari ya ce ayyukan da majalisar ta cire suna da muhimmanci kwarai da gaske. Saboda haka sababbin da aka cusa a kasafin za su yi wuya a iya aiwatar da su. domin kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma gwamnatin tarayya ta ce za ta samar da burtali har goma wasu jihohin najeriya shanin da aka zo a ciki ana faɗan manoma da magiya an riga an sa an ce a fara ranci shi shugaban kasa ya ba da umarni kuma mun fara ya ce a ji a nema wanda yana da fili a jiyansa gwamnatin tarayya za ta gyara fili a can jihar niger ko mutane goma ne suka mutu kana wasu 120 suke kwance a asibiti yanzu haka sakamakon barkewar cutar kwalara sai kuma grace alheri abdul za ta shigo da shirinta na domin iyali amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban sudan ta kudu salva kiir da shugaban 'yan tawayen rek mashar sun haɗu gaba da gaba a jiya laraba wadda ita ce haɗuwarsu ta farko cikin shekaru biyu taron wanda aka yi a addis ababa babban birnin ƙasar habasha na zuwa ne a matsayin wani yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen shekaru biyar da a kwashe ana yakin basasa a sudan ta kudu wacce ita ce 'yar autar ƙasashen duniya rikicin ya laƙume rayukan dubin dubatar mutane kana ya tilasta wa kusan mutane miliyan hudu ficewa daga gidajensu ya zuwa yanzu ba a san sakamakon wannan ganawa ba da shugabannin biyu suka yi amma kuma masu lura da al'amura na ci gaba da sa ido kan ganawar wata babbar jami'a mai fashin baki a kungiyar da ke bincike kan rikice-rikicen da ake samu a sassan duniya mai suna casey copeland ta ce idan har shugaba kir da mashar suka fice ba tare da an cima wata matsaya ba hakan zai ɗora alamar tambaya a kan kungiyar raya kasashen yankin ta igata mai ɗauke da mambobin kasashe takwas kan ko tana da tagomashin da za ta iya sasanta wannan rikici a wani yanayi da ake kallon abu mafi mahimmanci na canja manufa da gwamnatin shugaba trump ta yi cikin kwatanni 17 da ta kwashe tana mulki trump ya sauya wani tsari ya kuma ba da umarni na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba inda ya soke dokan nan da ta ba da damar a raba yaran bakin haure da iyayensu da suka shiga amurka ta kan iyakar kudancin kasar mexico da kasar ta amurka ba bisa ka'ida ba yayin da yake rattaba hannu a kan wannan sabon umarni gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa wani gangamin siyasa a jihar minnesota a jiya laraba shugaba trump ya ce wannan mataki ne na kokarin barin iyalai tare da kuma kokarin ganin an samu kan iyaka mai cikakken tsaro sauya wannan tsari da trump ya biyo bayan suka da jami'ar republican da na democrat suka yi ta yi waɗanda suka haɗa kai suka kira lamarin na raba yara da iyayensu a matsayin rashin imani matakin karɓe yaron ya bar iyaye cikin rashin sanin makomar 'ya'yansu ko kuma ta yaya za a sake haɗa su da su wannan umarni zai fara aiki ne nan take bayan rattaba hannu da shugaban ya yi a cewar jin hamilton mai baiwa babban attorney general ɗin amurka jeff sessions shawara amma ce akwai matakan da za a bi wajen aiwatar da wannan umarni to gabanin faruwar hakan matakin da shugaba trump ya ɗauka na raba iyaye da 'ya'yan nasu ya sa wasu kamfanonin jiragen sama na amurka suka nemi gwamnatin ƙasar da kada ta yi amfani da jiragen su wajen safarar jami'anta da ke rakiyar yaran bakin haure da aka raba da iyayen nasu akan iyakar amurka da mexico kamfanin jiragen amurka da united da na frontier duk sun nuna a su ta kin yin safarar jami'an kula da shige, da fice a ƙarƙashin wani kwantiragi da suka yi da gwamnati a wasu sanarwa da kamfanin american airlines ya fitar ya ce matakin raba 'ya'ya da iyayensu ya saba wa abubuwan da kamfanin yake darajawa wani ma'aikacin jirgin sama mai suna hunt punkis ya rubuta a jaridar houston chronicle cewa sau biyu ana jigilar jami'an shige da fice tare da yaran da suke yi wa rakiya zuwa wani keɓaɓɓen wuri da aka ware musu amma ce bayan da ya gane abin da ke faruwa sai ma'aikacin ya sha alwashin zai fice daga cikin jirgin idan har ya ga za a sake jigilar yaran saboda a cewarsa wannan mataki da gwamnati ta ɗauka tare da haɗin kan kamfanin da yake aiki mataki ne na nuna rashin sanin ya kamata ita dai hukumar tsaron cikin gida ta homeland security ta kwatanta matakin da kamfanonin jiragen suka ɗauka na ƙin jigilar yaran a matsayin abin takaici labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani hari da mayakan taliban suka kai da goshin asuba a yammacin afghanistan ya yi sanadin mutuwar dakarun gwamnati talatin wanda shine hari mafi muni da kungiyar ta kai tun bayan wata matsayar tsagaita wuta da aka cimma ta wucin gadi a lokacin bukukuwan sallah jami'an cikin gida sun ce kungiyar ta taliban ta kai harin ne a wani matsugunin dakarun kasar na musamman da ake kira afghan national army a jiya laraba a gundumar bala mugrab da ke lardin bagdis harin ya haifar da musayar wuta inda aka samu jikkata a dukkan bangarorin biyu gwamnan lardin abdul gafur milaikza ya faɗa wa muryar amurka cewa an kashe dakarun ƙasar talatin a wani harin kwantan ɓauna da aka kai a kan ayarin motocin sojojin ƙasar yayin da suke kan hanyar su ta zuwa inda ake gubza faɗan domin su kai ɗauki wani kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar a kabul ya tabbatar wa muryar amurka cewa an kashe dakarun ƙasar sha uku kana an jikata wasu takwas sai dai jami'ai a yankin sun ce dakarun kasar su ma sun jikata mayakan taliban inda suka kashe sha biyar daga cikinsu dakarun haɗaka na ƙasashen larabawa sun karɓe filin tashin jiragen saman hudaida daga hannun mayakan huthi da ke samun goyon bayan iran wannan babban nasara ce a yunkurin kwato birnin mai tashar jiragen ruwa bayan da aka kwashe wato mako guda ana gwabza faɗan da ya watsu zuwa yankunan fararen hula kwamandan haɗakar dakarun ƙasashen larabawa abdulsalam alshehi ne ya fitar da sanarwar wato a wani hoton bidiyo da haɗaɗɗen larabawa ta wallafa a shafin kamfanin dillancin labaranta na wam wannan yunkuri na ƙoƙarin ƙwato wannan birni ya haifar da fargaba kan yiwuwar jefa al'ummar yankin cikin mummunan yanayi saboda nan gaba nan wato saboda nan babbar hanyar shigar da ita ce babbar hanyar shigar da kayayyaki ga 'yan huthi kuma madogara ce wajen samun ababen rayuwa ga miliyoyin 'yan ƙasar ta yamal labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari fara da rahoton da ke bayyana takaicin shugaba muhammadu buhari na najeriya na wasu kare-kare ko kuma canza sauye-sauye da majalisar dokokin kasa ta yi a kasafin kudin da shugaban ya sawa hannu ga madina dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton shugaba buhari ya ce majalisar ta zabge kudade har naira biliyan 347 daga ayyuka 4,700 sannan suka kara naira biliyan 578 akan wasu ayyuka 6,403. Many of the projects cut are critical and may be difficult, if not impossible, to implement with the reduced allocation. Some of the new projects incited by the National Assembly have not been properly conceptualized, designed, and costed, and will therefore be difficult to execute. A nan shugaba Buhari ya ce ayyukan da majalisar ta cire suna da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka sababbin da aka cusa a kasafin za su yi wuya a iya aiwatar da su amma mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa bala ibini na allah ya ba da hujjar da yasa suka yi sauye-sauyen to dama ai shi kan shi tsarin mulki abin da sa ya ce a kai budget gaban national assembly don a tabbata cewa ba a cuci kowa ba so idan majalisa ta duba cewa kamar yadda aka kawo budget din wasu za su yi kuka da abun da ya faru to aikin majalisa ne su yi gyara. Yaya jinkirin wata bakwai zai iya shafin aiwatar da wannan kasafin ne? Gagara ba don majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya yi ƙarin haske. Kasafin kuɗi shi wata bakwai amma daga yau ne zai fara aiki kuma na cikakken wata goma sha biyu. Saboda haka ba wai za a yi amfani da wata bakwai da muka yi muna aiki a kansa ba ne. Kasafin kuɗi ne da yake fara aiki daga ran da aka sa masa hannu aka. 'yan majalisar sun yi ƙarin kuɗin gangan ɗanyen man fetur daga dala 45 zuwa dala 51. Sanata Juma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi ya yi bayanin dalilin ƙarin da suka yi. Ba mu ƙara da kanmu ba, mun yi shawara da shugaban ƙasa da sauran makarabansa su executive su muka yi shawara kuma ya kamata a ƙari akan wannan farashi a ƙara dola shida. saboda aka samu ƙarin kuɗi wani ƙarin kuɗi aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an ƙara mata kuɗi fiye da biliyan ɗari da tara an kuma baiwa sabbin jami'o'i da aka buɗe a najeriya guda goma sha biyu kuɗi na musamman ɓangaren kiwon lafiya kuma an yi dama akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru hudu ko biyar suka wuce amma ba a amfani dokar nan an ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗin mu kashi ɗaya cikin ɗari ya kamata ya zama na an ba da shi a wajen harkan kiwon lafiya ba taɓa haka ba to bana mun fara mun ware kuɗi maƙudan kuɗi biliyan hamsin da bakwai wajen harkar kiwon lafiya abin jira a gani shine tasirin da wannan kasafin zai yi a daidai lokacin da kasar ke fuskantar hada-hadar zaɓe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina masu mulki sun zama gafiya. To haka kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta samar da wuraren kiwo goma a wasu jihohin Najeriya domin daƙil ci gaba da samun tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. da yake gabatar da shirin sakataren wani sashi na kwamitin majalisar tattalin arzikin kasar dr andrew kwasari ya ce shirin wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma da ake fama da shi a sassa daban-daban na najeriya gwamnati za ta kashe naira biliyan saba'in cikin shekaru uku a jihohin da za a fara da su Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon shi ke shugabantar kwamitin a shiyar arewa ta tsakiya. Wannan shanin da aka zo a ciki ana faɗan manoma da magiya an riga an sa an ce a fara ranci shi shugaban kasa ya ba da umarni kuma mun fara ya ce a jiya nema wanda yana da fili a jiyansa gwamnatin tarayya za ta gyara fili za a gina makarantu za a gina asibitai saboda shekara mai zuwa baya so ya ji maganan makiyaya da kuma maganan fadan masu gona idan kuma an koma jinsin noma ana fada to ina arzikin to idan ana so a yaka dole a sa matakai wanda ba shine zai kawo dalilin fada ma mutane ba in Allah ya yarda plateau tana cikin jihan da aka sa kuma ni musamman an sa ni domin north central zone gaba kida to duk abubuwan da zai faru a jihohi guda shida din nasarawa benue plateau kogi nanja da kwara na zuba ido idan na je in je gaban kwamiti ni ne zan kirga masa duk abubuwan da ke faruwa jihar nan ni ne zan nemo masa hanyoyi da za a magance shi Jihar Nasarawa na daga cikin jihohin da gwamnatin tarayya za ta kafa gandun dajin. A zantawa ta da shi kwanakin baya, gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura ya ce, kiwo a wurin makiyayi musamman bafulatani rayuwarsa ce gaba ɗaya duk wani garken shanu da ake da shi guda ɗaya to ya zama an sami wurare wanda ya kai kaman guda biyu ko uku wanda za a rinka ƙaura ana komawa kafin ciyawan ta sake taho akwai hukunci da za a ba wanda ya shiga ma wani gona ko kuma wani ah, manomi wanda ya cutar da dabban makiyayi. Ita ma jihar Benue tana kan gaba wajen tabbatar da keɓe wuraren kiwo inda tuni ta sanya dokar hana kiwo a fili. A taron masu ruwa da tsaki a jihar ta Benue, gwamnan jihar Samuel Otom ya jaddada goyon bayan samar da wuraren kiwo wa makiyaya. Through consultation and research, we discover that the global best practice for animal husbandry ya ce ta hanyar neman shawara da tattaunawa mun gano cewa hanya mafi a'ala wajen samun amfanin kiwo shine keɓe gandun daji mai martaba sarkin wasai alhaji muhammadu sambu haruna ya tabbatar min da fara aikin samar da gandun dajin a ƙananan hukumomin wasai da kanam a nan jihar plateau fada da yake yawanci tsakanin manoma da makiyaya shi gwamnan jihar plateau ya yarda kuma yanzu haka ana aiki a kanam local government ana aiki a wasai local government da shafi wannan rancin Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A can jihar Niger ko mutane goma ne suka mutu kana wasu 120 yanzu haka suke kwance a asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumomi a jihar Niger dai sun tabbatar da mutuwar mutane goma a ƙananan hukumomi guda hudu da suka hada da ƙaramar hukumar Vako, Labun, kaca da kuma ƙaramar hukumar Bidda. Amma a ƙaramar hukumar Bidda ne waɗanda suka mutu suka fi yawa domin kuwa a nan ne mutane bakwai suka mutu, kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani. E, an samu rasa rai da na faɗa a Bida mutane bakwai. Um, sannan mun samu mutane um, guda ɗaya guda uku sun rasu a kaca Lavun, da bako local government so a takashe za ci mutane goma kenan a cikin jihar niger sun rasu daga cutar cholera din nan yanzu dai gwamnatin jihar niger ta ci ta bayar da naira miliyan 25 domin tabbatar da shawo kan yaduwar cutar da kuma taimakawa waɗanda suka kamu da cutar da magani in ji dr mustapha jibril an fitar da miliyan uh, ishirin da biyar um, domin taimakawa um, ga wannan abin da bayar da sa magunguna a uh, duka asibitocin uh, saboda mutanen da suka je asibitin ba za su biya komai ba sannan kuma duk da haka ana ana yadawa ta jarida ta rediyo kuma an mitin kuma da su ma sarakunanmu gaba daya su ma an sanar da su da masu angwanni akan cewa lalasa fadakar kan jama'a cewa akwai wannan cutar ta shigo so da duk wanda ya kama da rashin lafiya ya je asibiti ya shi magani kuma a ajiye magunguna a ko ina tuni dai hukumar unicef ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa yara ƙanana ta kawo ɗauki a kan wannan cuta da ta ɓarki a nan jihar Niger. Malam Muhammad Khalil shine babban jami'in hukumar ta UNICEF da ke kula da jihar Niger. Eh, kamar da kuka sani ita UNICEF eh, kullum aikinmu shine mu marawa gwamnati baya don ta aiwatar da ayyukan da ya kamata ta yi ma musamman yara da mata tunda dama su ne nakasassu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba. ku jama'a tambaya ke da ku jama'a tambaya ke da gaskiya kuɗin da gwamnati ke cewa ta kashe bai didi da abubuwan da ake bawa yara a ƙasa ba kamar kawai wasu mutane ne aka ba su wasu kuɗi su ci kawai suna kwanci an turo musu kuɗi domin abin na farko rashawa ta shiga ciki na biyu almanta hana kuma ta shiga ciki na cewar sai abin da mutum ya ga dama mai yiwa ne akwai wasu mutane wanda dan wani abu ake iya ba su kawai mutum ya kawo abin da zai kawo ba wata hukuma ta gwamnati wadda take an sa ta ne domin sa ido akan wannan masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da nazarin shirin gwamnatin tarayyar najeriya na ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnati da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar wanda ya samu kyakkyawar karbuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo wanda ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar Kano. A hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori bayan zagawa domin ganin yadda ake aiwatar da shirin, Comrade Hayya ya yaba shirin tare da shawarta matakan da yake gani ya kamata a ɗauka domin inganta shi. Gaskiya magana ciyarwa abu ne mai kyau domin na farko ya ƙara enrollment na biyu wani ma'auni ne da ake iya gane ma irin halin talauci da mutane suke ciki wannan wanda miwa ne saboda wannan dalilin da yawa daga ciki ya sa iyaye da yawa ba sa iya tura 'ya'yansu makarantu saboda yaran miwa ne ba sa sai sun kokarin samun abin da za su ci da safi kafin su zo makarantar wasu ma haka suke zuwa makarantar ba abin da za su ci to rashin haka rashin samun abin da za su ci da yawa daga cikin yara musamman ma a bangare na arewacin kasar nan ba sa zuwa makarantu to amma samun wannan za ka ga eh, yawan ɗaliban ya ƙaru don haka abu ne mai kyau sai dai kawai tsarin yana buƙatar kyakkyawar kulawa da a masa tsari mai kyau domin aka yi rashin sa'a zai iya haifar da damar ido da misali tsarin nan kawai wasu ake jefa kuɗaɗe a cikin akawun ɗinsu domin su zo su ciyar ba wani bibiya ɗai kenan sai abin da suka kawo makarantar nan domin ba su da wasu mutane da suke kulawa da cewar shin abin da aka basu sun kawo sannan na biyu nagartar abincin ya zama wajibi gwamnati ta tabbatar da cewa ta yi wani tsari na samun ƙwararru masana abinci domin damun da su da yawan gaske musamman ma yaran da suka gama makarantun hygiene na school of hygiene wanda suka yi food hygiene akwai buƙatar akalla ba a ƙasar ba kowace makaranta a samu mai mafi karancin ilimin diploma akan food hygiene an ajiye shi a makaranta wajen kula da wannan abincin domin in aka wasa wataran za a yi abin da ba za a ji daɗinsa ba kamar yaya domin za a iya cin gurbataccen abinci da zai jawo irin da zai jawo wani ta'annaci na mai wani rasa arsarin rayuka mm, kana nufin uh, ba shi da nagarta abincin da ake kawo kenan akwai abincin da yawa da ba shi da nagarta yanzu misali na ɗauko ma wasu daga ciki shi kansa leman nan ba tabbacin ingancinsa da ake ba yara ita kanta wannan madara ba ta tabbacin ingancin ta jibi kwai da ake fasashen kwai za a kawo a ba yaro yanzu wannan kwan a fasashen ki kana ganin sa kwai ne a fashi kuma haka ake raba yara ne saboda haka akwai bukatar samun wani masani musamman ma musamman ma yaran nan da suka yi school of hygiene wanda suka yi food hygiene a ɗauke su a tura su saboda tsari ne da ya kamata ya ci gaba ka gamsu da yadda tsarin ita gwamnati da take raba kuɗaɗen ga waɗanda suke abin nan ko kuma kana ganin nan ma akwai yara ai tsarin raba kudaden shine ma yana cike ki da almundana kamar kawai wasu mutane ne aka ba su wasu kuɗi su ci kawai suna kwanci an turo musu kuɗi domin abin na farko rashawa ta shiga ciki na biyu almanta hana kuma ta shiga ciki na cewar sai abinda mutum ya ga dama mai yi ne akwai wasu mutane wanda dan wani abu ake iya basu kawai mutum ya kawo abin da zai kawo so ba wani jami'i ba wata hukuma ta gwamnati wadda take an sa ta ne domin sa ido akan wannan wanda ya zama wajibi a yi haka na farko ko dai a kwamiti wace makaranta ya zama na kwamitin na akwai iyayen yara a ciki akwai malaman makaranta a ciki akwai ma ɗaliban a ciki ya zama da har ɗaliban akwai prefect guda da za a ajiye shi kowace makaranta domin kula da ya kirga abincin da ake kawowa kuma a samar da wani fom wanda za a rinka cikewa kullum in mutum ya kawo kuma fom din nan bai kamata a ce mutum ɗaya ne ke da shi ba kowa yana cike nasa akalla jami'ai guda uku ko hudu ko biyar wanda kowa zai cike nasa ya tabbatar da cewa kwai ɗari aka kawo to kenan ɗari aka kawo yau a cikin ɗarin nan wanne ne mai kyau ɗarin nan da aka kawo duk masu kyau ne ko kuma ɗarin nan da aka ce a kawo ba kawo haka ba shinkafa da aka ce a kawo shin jalof aka ce a kawo jalof ɗin aka yi mai ya isa ɗanɗanonta ya yi gishiri bai yawa ba ba wani abu da zai haifar da wani abu a ciki ya zama na wannan fama-faman an cike su kullum kafin a tabbatar da cewa an karɓi kowane abinci. wai idan ya zama cewa tsarin nan ya tafi a yadda yake musamman yanzu da kana nuna kamar akwai lam'a akwai tasgaro a bargarori da yawa ya kake kallon makomarsa. ni abin da nake kallo akwai tsoro a ciki ni abin da nake gani gaskiya akwai abin tsoro zai iya zama wani abu dai an yi shi domin da wata kyakkyawan niyya amma za a juya shi haifar da wata fitina domin za a iya samun contamination a cikin abincin nan sannan kuma eh, za a iya samun abincin nan a samu gurbataccen abinci a bayara ya haifar da wata annoba wadda zai iya haifar da asarar rayuka zuwa gaba mutum ba a sa kulawa su san gaske akan haka abincin nan ba domin sai ka zaga za ka ga yadda ake ba da abincin nan sannan hatta mazubin abincin a cikin leda fa ake bayara hatta shinkafa a cikin leda ake baya kuma wani lokacin zaka ga shinkafa maimakon an yi don a jollof rice misali da shinkafa da dafa duka amma sai mutum ya je ya dafa fara shinkafa ya sa mai ya sa yaji to duk irin waɗannan abubuwan sannan kuma a zuba yara a leda hatta mazubin ba daidai ba ne a ba yaro manufar ita ce a inganta ilimi kowa ya samu dama ya je makaranta kana ganin da haka za a cimma wancan buri misali zai inganta zuwan yara makaranta amma kamar yadda nake gaya amma na ilimi mai nagarta fa wani ba dole bane domin eh, ilimi mai nagarta ba zai samu ba sai an samu mutane masu nagartacciyar lafiya lafiya wani abu ne muhimmi so abincin nan sai an tabbatar da lafiyarsa kafin a baya ba wai ma misali ya samu gurɓacewa ba a'a shi kansa abinci mara lafiya yana shafar eh, girma da kuma basira ta yaro watan abin da ake nufi shi yaro daman yana cin abinci babba ne yake dan ya rayu kawai mm. to amma shi yaro yana cin abinci ne for growth and development watan ya girman jikinsa da kuma girman fahimtarsa ta kwakwalwa mm. to kuma dole sai an sami ingantaccen abinci yana da nasaba da samun ingantaccen abinci mm. saboda haka ba inganta muddin aka inganta abincin hakika fasaha da kwazon yaran zai inganta ba wai zuwan ba kawai ci barkatai wai kuɗin da gwamnati take cewa ta kashe misali eh, da kuma adadin mutanen da aka ce an samu an abu misali sun yi maganar wajen biliyoyin kuɗi sun kashe misali ya zuwa yanzu kana ganin sun yi daidai da eh, sakamakon da aka samu yanzu in ka ɗauki wannan matsalolin da kake ambata ya bi daidai ba gaskiya saboda ita gwamnati ita kaɗai ta faɗa abinta waɗanda suke bibiyan abin ya kamata su faɗa cewar shin gaskiya ne abubuwan da ake wannan kuɗin da ake lissafa da kuma irin wannan abincin in ka kula sai ka ga ba daidai ba ne ya kamata da irin kuɗin da gwamnati take cewa ta kashe ya zama na abincin an inganta shi fiye da haka muddin kuɗin nan da ake kashewa su ne waɗanda shi ne irin ke samar da irin wannan abincin to gaskiya kuɗin da gwamnati take cewa ta kashe bai daidai da abubuwan da ake bawa yara a ƙasa ba. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau kafin mu rufe wannan babi za mu ji ta bakin masu ruwa da tsaki kan yadda suke gani za a inganta wannan shirin ya zama abin koyi ga jihohin da za su bi sahun waɗanda suke aiwatar da shi a halin yanzu kafin nan a madadin wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To, ma yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. dakarun haɗaka na ƙasashen larabawa sun karɓe filin tashin jiragen saman hudaida daga hannun mayakan houthi da ke samun goyon bayan iran wannan babban nasara ce a yankurin kwato birnin mai tashar jiragen ruwa bayan da aka kwashe mako guda ana gubza fada da ya watsu zuwa yankunan fararen hula kwamandan haɗakar dakarun ƙasashen laraba abdulsalam alshehi ne ya bayyana kwato filin jirgin a jiya laraba a wani hoton bidiyo da haɗaɗɗen daular larabawa ta wallafa a shafin kamfanin dillancin labaranta na wam wannan yunkuri na kwato wannan birni ya haifar da fargaba kan yiwuwar jefa al'ummar yankin cikin mummunan yanayi saboda nan ne babbar hanyar shigar da kayayyaki ga 'yan huthi kuma madogara wajen samun ababen rayuwa ga miliyoyin 'yan ƙasar ta yamal shugaban sudan ta kudu salabakir da shugaban 'yan tawaye rek mashar sun haɗu gaba da gaba a jiya laraba wadda ita ce haɗuwarsu ta farko cikin shekaru biyu taron wanda aka yi shi a addis ababa babban birnin kasar habasha na zuwa ne a matsayin wani yunkuri da ake yi na kawo ƙarshen shekaru biyar da a kwashe ana yakin basasa a kasar to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya alhaji ali aware inuwa garin malam murna auren ɗansa mas'ud ali aware da amaryarsa wanda za a yi a ranar asabar ɗin nan mai zuwa idan allah ya kai mu a masallacin haruna ɗan jihar da ke tudun wada zaria da karfe ɗaya na rana ubangiji allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da shirin sai cubahiru jiyo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu darul smith ni ladan ibrahim aiwake cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin